Ƙungiyar Gurfuman ɗinku na ayyukan sarrafa cimaka, shin dami-dami kuke sarrafawa? Mu garin kunun yara muke yi da ake ce ma mizula a turance ana ce mishi zola mukin shine hatsi so shine waken awara a shi kuma gujiya su ne muke hadawa guri daya mu yi garin zola gari ne da muke shirya shi yadda ya kamata saboda abincin yara ne akwai rabin kilo da kuma kilo daya in mun kammala sai mu kawo kasuwa ba kai tsaye muke saidawa ba a'a sai mun kai shi wajen bincike cewa da laboratoire a duba shi sosai in baya da wata matsala menene babban amfanin mizolan ga yara Duk yaron da yake shan mizola jikin shi masha Allah ya bambanta da sauran yaran don yana ba yaron kwarin jiki yana gina jiki sosai saboda muna haɗa mishi sinadarai masu gina jiki wanda ake ce ma CNV cewa da promix da ke da ƙarin vitamin sai kuma cimakar mu ta gida babu wani abun da muke shigowa da shi daga waje hatsi dai muke noma shi ga gujiya waken a wurin ma muna da manoman da ke iya noman shi kujejin ballai yara to wani amfani ne wannan aiki ya kawo a ƙungiyarku gaskiya unhwanin da wannan aikin ya kama gurfumankin mu baya da iyaka mun samu masu hannu da shuni da dama da suka kama muna su kawo mana tallafi mai yawa yanzu haka wurin da muke aikin na sarrafa mai zolar wasu masu hannu da shuni ne suka bamu shi cewa da morka boy da ya bamu eka dubu daya ga su pam da su great da shugabanninmu na mai mizola su suka haɗa ƙarhi suka gina mana wannan wurin kuma suka haɗa mana kayan aiki a misali kamar nawa kuke saidawa a wata Cikin wata ɗaya muna iya sai da harton guda ta miliyon ɗaya ne. Bayan wannan muna samun komand kamar wasu ONG ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke son su raba ma 'yan gudun hijira ko kuma su bada gidajen asibiti tallafi. Su ma suna iya yin odar harton biyar zuwa goma amma ba ko da yaushe ba lokaci zuwa lokaci ne suke yin shi.